Bisa al'ada uku ga sallah rana ce da ake hawan Nasarawa inda sarki ke zagawa unguwanni ya je gidan sarki na Nasarawa sannan ya garzaya gidan gwamnati domin gaisuwar sallah karama kamar yadda yake a al'ada. Kwatsam ajiya da daddare sai aka ba da sanarwar hana hawan Nasarawa domin wasu dalilai na tsaro kamar yadda sanarwar ta ambata. Akan haka ne dandalin VOA ya zanta da matasa dangane da jin koya suka ji da wannan sabon ƙuduri. A bisa al'ada rana irin ta yau ranar hawan nasarawa ne ga shi an soke ya kaji. A gaskiya ba mu ji daɗi ba musamman ma kasancewar yau rana ce da muke sa ran zuwan baki daga wajen Kano da ma wajen Najeriya domin su zo su kalli irin al'adunmu da muka saba yi kowace sallah. A yanzu kaga ba da za mu yi sai dai mu ba su haƙuri su koma sai dai kuma wanda suka samu suka ga abin da ya faru jiya na san su ma dai basu ji daɗi ba kuma sun sa ran a yau abin zai fi kyau sai dai kuma ka samu bakin ne kai daga wasu wuraren ka samu baki ne daga wasu wuraren na ji kana batun baki za ku ba su hakuri musamman ni na gan su nan gashi nan a social media ma suna faɗa yadda ba su ji daɗi ba eh. kuma ni ma na san wanda sukan zo duk da dai ba wanda zan ce ina saukar shi amma dai a zahiri kai ka san hadda turawa daga kasashe da yawa da kuma ambasadojin da suke najeriya duka za su so a ce sun kalla musamman a ce baki wanda wannan shekarar suka zo najeriya kuma ba su taba samun kallon wannan hawa ba to kaga yanzu ba samu wannan dama ba sai wata shekara wani irin buri ka cika yi a karan kanka na so in kara ganin kwalliyar sarki a yau duk da dai mun ga ta ranar idi da kuma jiya na hawan daushe sannan kuma mun so mu ga yadda yara da matasa za su nuna kwalliyarsu su ma kamar yadda aka saba wasu da yawa sun yi wanka suna jiran yau ne za su sa kayan da ya fi kowanne kyau sai ga saboda ne aka zaɓi yau ka san matasa an ce a ranar ce kuke samun yan mata to ai hawan nasarawa dama an sani shine hawa da yawanci yan gayu suka fi zuwa irin ku kenan ah, kowa ma dai da kowa gaskiya ana zuwa daga ƙauyuka kuma dai shi dama hawa ne da kusan misali tsofaffin ɗalibai na makaranta ɗaya suna sukan samu sansani su ringa haɗuwa duk shekara-shekara to kaga wannan karin hakan ba zai yiwu ba. To ya suna malamin? To ni suna na Ibrahim Kabir. ya kaji da aka soke hawan nasarawa eh, gaskiya hawan nasarawa soke shi gaskiya ya janyo kuma baya sosai domin na farko mu ma mun yi hawan nan a baya eh. mun yi hawan nan a baya mun san yadda ake ji mun san yadda muka rinka ji a lokacin da kafin kai hawan yadda za ka shirya da ku da za ku yi hawa shauki da kai da za ka yi hawan da waɗanda za su zo mm. su kalle ku mm. shiryawa ake to gaskiya ba karamin ci babin domin kallon hawan nan da ake zuwa daga kasashe da daban-daban ana zuwa akwai wanda suke tasowa daga nan kusa da mu states din da suke kusa da mu neighboring states duk suna zuwa sannan akwai na nesa wasu za su baro Abuja kawai don su zo su kalla hawan nasara kawai sai kotsam aka ce musu an soke Kotsam aka ce musu an soke gaskiya abin bai wa al'umma daɗi ba eh an ce kuma wai a wannan lokaci ne samari kuke zuwa ku samu yan mata kowa ya ya <laughs> to gabar sa aure amma mu masu aure ai masu aure ai <laughs> ai wannan kina magana baya kenan a baya gaskiya waje wannan hawa ne wanda yake na daban gaskiya mm. domin kowa zai fito ya kecere ni ya wannan to wannan mu dai bamu san inda za a ba wannan kara <laughs> domin domin yana haɗe bakewa sosai mm. kuma ana sada zumunci wasu zaki ga anan har akwai inda channels ɗin da ake yi na inda ake zuwa a zauna hmm. wannan kuwa da sun zo sun san su wani suna wuri kaza wani sun zo kowa musamman wanda suke yin hawan a baya gaskiya mu mun yi hawan nan dan a baya ba irin hawan da nake son irin hawan nasarawa hmm. domin idan ka zo akwai friends ɗinka ka kasan inda su wani suke akwai inda ka san su wani suke duk za ka zo ka wannan to wannan gaskiya ya bada ya bai da abu ne wanda ya bai da mutane baya sosai to to ba shi <laughs> ya suna malama to suna na Fatima Fatima ga shi yau hawan nasarawa kuma sai aka waye gari da an soke hawan nasarawa. Gaskiya dai ban ji daɗi ba. Eh. Saboda kin ga mutane duk sun shirya wannan rana ce da ake kura a daka a yi kwalliya sosai da sosai. Gaskiya ma na ga kin kure a daka. Yanzu ina kika nufa kenan. To yanzu dai za mu je mu je gidan gidan su za a je A'a ba gidan su za mu je ba. Sabuwar gandu. Yanzu dai ke a duk shekara kikan je wannan hawa? Eh gaskiya ina zuwa duk shekara. Saboda hawan yana ƙayatar da ni sosai. Za ki ga an yi kwalliya daban-daban kuma yawanci ba hayaniya mm-hmm. gaskiya a wajen sosai. A na yan gayu ne. Na <laughs> suna malamar. Suna Rahama. To gashi an soke hawan nasarawa ya kika jira aka soke hawan nasarawa. Gaskiya ban ji daɗi ba saboda sallah ba hawa ai ba sallah ba ce. Biki je ranar ranar Idi da hawan daushe ba? Ai shi wannan hawan daushe akan ɗan yi 'yan sare-sare haka. Eh, na nasarawa dai aka fi tsumaya ko? Eh. Sai kuma kika ji, sai kika da kika ji ya kika ji. Gaskiya ban ji daɗi ba. abin ba daɗi amma haka Allah ya kaddara to a maimakon zuwa hawan sarkin yau ina za a je a za mu je sabuwar gandu ne za a je ziyara eh. to ya suna malama <laughs> asma'u malama asma'u ya cika ji da soke hawan nasarawa da aka yau gaskiya ban ji daɗi ba ya kamata a soke wannan hawa yau ba mm. saboda yana ƙayatar da mutane sosai da sosai a cikin bukukuwan sallah wani hawan kika fi zuwa hawan nasarawa banda shi ba shi kadai nake zuwa to yanzu da aka soke yaya zaki yanzu zan je na kai ziyara gidan yan uwa hmm. tunda an soke yanzu ba yadda za ka yi ba mu so haka ba da misalin karfe nawa kika samu labarin wannan soke hawa jiya da yamma eh. wajen karfe shida haka to magana ta gaskiya ni dai gaskiya ban ji daɗin wannan soke hawan da aka yi ba kasancewar eh, duk sallah an saba damar idan eh, an saba dama idan mutum eh, mun saba zuwa wannan hawa na hawan nasarawa amma rana ɗaya kwatsam da ni mm, har ma na ɗauki wani aboki na a bayan mashin za mu tafi sai kawai muka da wani aboki na yake tambaya ta ina za ka ji sai nake ce masa ai hawan nasara zan je saboda shi hawan nasarawa kusan karfe takwas ake farawa wai kawai sai yake ce min ai an soki wallahi ce gaskiya wallahi dai gaskiya ni dai ban ji daɗi ba kasancewar hawan nasarawa ɗin nan da kuma hawan nan da dai da ake yi a nan Kano na ƙaramar sallah da ake gudanarwa duk sanda aka yi bikin sallah idan ban ji irin waɗannan hawa ɗin ba wallahi ba na jin daɗi to amma kawai rana ɗaya kwatsam na ji an ce wai an soke babu wannan hawa ɗin to amma Allah ya sa dai hakan shi ya fi alheri amma dai magana ta gaskiya mu dai yanzu kawai sallah dai mun yi ta ne amma dai ba kamar yanda ba yanda muka saba ba saboda ni na fi so in je kallon hawan nan naga sarki ya sa kaya masu kyau ga fadawa ana hawa doki ana waye duk dai waɗannan abubuwa saboda ni dai ina jin daɗin waɗannan abubuwan da ake yi to shi yasa kawai gaskiya ban ji daɗi ba da aka ce an soke wannan hawa a gaskiya ni ban ji daɗin wannan ɗage hawan nan da aka ce an fasa wannan hawan da aka ce an fasa dalili kuwa abu ne mun saba zuwansa shekara da shekara da shekaru tun kafin mu kai haka kuma ga shi wannan katsam rana ɗaya mu ji an ce sai muka mu da muka ji abun baji muka kamar da wasa ne kamar ba abu ne wanda ba zai yiwu ba sai da safen nan da muka labari muka ka tambayi mutanen mu ake ce mana hawa fa babu shi an fasa gaskiya mu bamu ji daɗin wannan abin da aka yi ba amma muna addu'ar Allah ya sa haka shine mafi alkhairi alhamdulillah gaskiya na ji daɗin shigowar sallan nan amma abu ɗaya ne kash ya yi min cikas saboda wannan hawa da aka ce a hawan nasarawa an fasa yin sa ni ban ji daɗi ba gaskiyar lamari don sababbin kaya na ɗinka wanda duk hawa duk shekara nake sa su duk hawa in sa su in je idin nan ga sarki in ga fadawan nan ga dokuna da waye da waye da mutane dai haka alhamdulillahi amma ban ji daɗin ɗage wannan hawan da aka yi ba. To madalla da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah karama lafiya. Baraka Bashir dandalin VOA.